Ƙungiyar gwamnonin Najeriya ta ce za ta zauna da dukkan jami'an tsaron Najeriya don bayyana musu matsalolin tsaro da ake fuskanta a ƙasar da nufin kawo ƙarshen su. Shugaban ƙungiyar kuma gwamnan jihar Zamfara Abdulaziz Yari, wanda ya jagoranci takwarorinsa daga faɗin Najeriya don jajanta wa al'ummar jihar Filato bisa hare-haren da suka hallaka jama'a da dama, ya ja hankalin 'yan ƙasa baki ɗaya cewa ba wata ci gaba da za a samu in ba a zauna lafiya ba. Kamar yadda kuka gamu dukkan mu gwamnoni taron mu da muka yi na wata-wata mun yi ittifaki akan cewa mu zo mu jajanta ma dan uwanmu da kuma al'ummar plateau akan wannan masifa da ta faru a wannan ƙasa a matsayin mu na shugabanni mu kira ga 'yan ƙasa cewa babu wani ci gaba da ake iya samu idan ya zance babu zaman lafiya mun damu kwarai saboda plateau shekara uku ta gabata an samu zaman lafiya wanda yake mai inganci kuma muna yana daga cikin muke alfahari da shi cewa ya yi nasara a kai so kawai daga rana tsaka sai wannan abu ya zo ya faru abin da zai samu samu damuwa ne a dukkan sassan akwai irin waɗannan matsalolin amma nashi al'umma sun yadda cewa eh, mu mun yadda mu zauna lafiya so kuma an samu zaman lafiya to sai ga wannan damuwa ya shigo wannan eh, sarika roƙin da ake yi za mu zauna in Allah ya da dukkan jami'an tsaro domin mu abin nan ya shafa mu muke kusa ga al'umma so mu gaya musu irin yadda al'amarin yake da kuma yadda muke ganin cewa ya kamata a fuskanci abin domin a kauce ma haka anan gaba in Allah ya yarda shi ma gwamnan jihar Nasarawa Umaru Tanko Almakura wanda ya jagoranci ɗaukacin sarakunan gargajiyan jihar da sauran kusoshin gwamnatinsa don yin jajen yace duk abin da ya samu jihar Plateau tamkar ya shafi jihar nasarawa ne ba za mu yadda mu ga wani abu ya damu plato da mu ba nuna musu jin kai da tausaya ba Wani abin da ya faru ya ƙara ƙaimi ya ƙara ƙarfin zuciya wurin ci gaba da irin ƙoƙarin da yake yi wurin kawo zaman lafiya a jihar plateau kuma muna kira gare shi duk wanda aka samu hannunsu da wannan abu da ya kawo ma mutane mutuwa da lalata kayayyakinsu da ɓanna to a yi masa a ɗauki mataki wanda za a nuna musu akwai doka kuma mu da muke makwabtan plato muna tabbatar da cewa za mu haɗa kai da gwiwa da shi mu tabbatar da cewa waɗannan jihohi namu mun samu zaman lafiya. Da yake gode wa bakin nasa, gwamnan jihar Plateau Simon Lalon ya ce ziyarar da shugaban kasa da mataimakinsa da duk sauran jigajigan masu mulkin kasa suka kawo nan jihar Plateau ya nuna irin kauna da ake wa jihar. Bayan muna neman mu magance wanda muka gani jama'a fadan da ake yi sai muna gan siyasa yana fitowa kuma. Na riga na ɗauki mataki. Na riga na ce duk wanda yake ina da hannu a cikin wannan abun. komin girman shi za a aje shi a inda ya kamata a aje in ba haka ba ba za mu samu zaman lafiya ba shi ma shugaban jam'iyyar APC ta ƙasa Adams Oshimale ya taho nan Jos don nuna alhininsa kan kashe-kashen da ya wakana a jihar Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya